Lahadi 26 ga watan Afril na wannan shekara ta 2020 shirin labarun matasa kuke saurare a daidai wannan lokacin. Daga nan ɗakin maganar studio Kalangu kuna tare da ni Fanta Shamsu da Gora tare Kiya Arimi. Barka kiki ya gari ya azumi. To alhamdulillah dai za mu ce ah, fantastic. mi kika zo mana da shi yau? To kiki yau jirgin shirin namu zai fara ne da sabka a jihar Tawa domin mu ji yadda matasan garin ke gwagwarmaya wajen dakile yaduwar cutar coronavirus. A cikin takaitaccen rahoton mu za mu ba ku kaɗan daga cikin tarihin wani matashi mai fama da rashin gani sai tsokaci akan ƙwallon kafa a cikin filin na wasannin motsa jiki. kike a nan kasar Nijar baya ga babban birnin Yamai a jihar Tawa ne aka fi samun masu fama da cutar coronavirus. Haka ne Fanta shi yasa ƙungiyar jiha ta matasa na garin Tawa take fama da gwagwarmaya wajen waye kan mutane ta hanyar kafofin sada zumunta ke har da ma cikin fadodi. Sai ma kin ji karin haske a cikin wannan tsokacin da shugaban su Abdulrashid Zaku yi wa mai ɗaukar rahoton mu. Tun lokacin ba a samu wani mai ɗauke da cutar ba a Tawa. Mun farawa da kan matasa cikin fadodi cikin shafukan WhatsApp domin muna wadda kai wani lokacin muna muhawara muna kuma ci gaba da jan hankali ga waɗanda ba su yarda da cutar ba. Bayan mutane goma sha ɗaya da aka samu mun lura cewa cikin ƙungiyoyi cikin fadodi da yawa suke tirsha. Kiki tun da hukuma ta zo dokar hana kai kawo a ranar 21 ga watan Mars domin daƙile yaɗuwar cutar coronavirus matasa suke ta kukan rashin zuwa wajen hira da daddare keke ko har da ke a ciki hmm, kin ga faruwa mini asiri <laughs> ga dai wasu matasa da suka amsa ma abokiyar aikinmu Zainabu Abdu Saidu kan wannan jigon kowa na da yadda yake fahimtar wannan lamarin duk da cewa akwai matsaloli mukan iya magance su a gaskiya dai tun da ciwon gai shigo na coronavirus duk wani alakan da yake tsakanin 'yan mata da samari ya kare domin ba ma ganin juna kamar da sai dai mu rinka hira saman waya telefon. Sai kuma mu koma garin Gaya jihar Doso inda sana'ar sayar da kasar da ake ɗibowa a cikin isa ke taimaka ma matasa wajen cin gashin kansu. Sosai ma fantastic musamman idan ruwa ya suka janye matasa kan mamaye wajen domin ɗibar farar ƙasa suna sayarwa ga rahoton abokin aikin mu Fadal Alu. Ana yasan rairayi a duk lokacin da ruwan kogin isa ya janye ko ce sahiya masu yasan rairan na kwasar ɗumbin rairayi su shiga da shi cikin gari a akan tarkunansu inda farashin ya bambanta tsakanin jika ko jika biyu kuɗin sefa. Da isa ta so ƙasar isa ta fito kowane lokaci mukan zo mu kwashi ƙasar mu sayarwa masu aikin siminti da masu son a yi musu shiga 25 muna sai musu 300 amma masu son shiga ɗaya ko biyu ko uku muna kai musu a jika biyu saboda a ciki ne muke ci da dabban da muke aiki da ita da kuma ciyar da. da iyali a faɗar 'yan samarin kowane irin aunin rairai da suka yasa a yayin janyewar ruwan isar idan zafi ya zafi dole mutum ya saka rairai a cikin ruwa ta yi sanyi ko da a cikin azumi ba ƙasar da ta huce ta isa kun san kowa bai tashi aiki sai lokacin damina ya matso a lokacin zaka ga aiki ya tashi gadan gadan ko ina sosai sosai Akwai wuya a ƙiyasa adadin yawan rairan da aka yaso daga cikin kogin isar ta Nijar a gaya, domin ko su kansu masu yason ba su san yawan rairan da suke saidawa ba. Fanta a fama da nakasa kowace iri kan iya taka birki a cikin rayuwa ta yau da kullum. Amma wannan matashin ɗan shekaru 24 mai suna Abdulkarim Abdu Madugu yana fama da rashin gani yana tafiyar da wani tsari a ƙarƙashin taron ƙungiyoyin garjiyayyu kuma yana ci gaba da karatun shi. Ga dai kaɗan daga cikin tarihin shi a cikin wannan rahoton. Yana da madaidaicin tsayi, dan fari ne kuma yana sanye da kyaukyawar tufa. Abdulkarim Abdu Madugu ya tar tarbe mu cikin fara'a idan ka gan shi sai ka ce bai da wani halin nakasa alhali ko yana sanye da tubaro don ko bai gani ko kaɗan. Abdulkarim Abdu Madugu na fuskantar matsalar gani da idanu wada ya gada yanayin da ya kai sai da aka mashi tiyatar ido har so uku tun lokacin da yake da wata biyu da haifuwa da kuma lokacin da ya samu shekara biyu kuma har ya kai ga shekara goma sha uku a wannan shekarun ne ya rasa gani sam sam sam inda a lokacin yana ah. ajin farko na sakandare CZM hakan bai sa ya bar karatunsa ba a yanzu haka yana jagorantar wani proje da kungiyar Oxfam ke tallafawa mai lakanin Agir pour une meilleure jouissance des personnes handicapées a cikin rukunin kungiyar haɗakar nasu na masu ɗauke da halin nakasa. Abdulkarim Abdu Madugu duk da hakan yana ci gaba da karatunsa na ilimi mai zurhi a makarantar Enam domin ya zama daraktan haraba. Na yi karatu mai zurfi ta wani bangare na yi jami'a da ina na fito a shekara ta 2018 da diploma na Back Plus na shugabancin tsare-tsaren hukuma kuma nan da wata biyu zan kare Back Plus cc tare da diploma in Allah ya yarda na daraktan hukuma shekara ta 2016 na yi digirin BTS data game da sadarwar kamfanoni. Zamne a bironsa na kungiyar haɗakar kwamfutarsa a gabansa Abdulkarim ya bayyana mana yadda ɗaukar karatunsa ya gudana bayan ya rasa gani. Daga ajin sankem na ci gaba duk da ba ni gani ina jarabawa ta Brai wannan ya shafi kimantawa ta na darussa ya kamata in yi naɗarsu ta sauti ta rediyo yawanci dangi na da abokai ne suke karantawa cikin rakoda kuma kasat kasat su ne ke zama wani littattafai na game da kimantawa ina yin su da Brai bayan na kare sai a maida su bisa rubutun da aka sani. bayani sai in ba malamin makaranta ya duba. Abubakar Muhammad ɗaya daga masu kama mishi aiki ya ba da shaidar yanda Abdulkarim ke mu'amalar hulɗa kyakkyawar zamantakewa a wajen aiki. Yana karɓar kowa na kewaye da shi a yau ko da kai bako ne ka zo ta hanyar Abdulkarim sai mu baka bayanai game da ƙungiyar da batun na kasa bisa tambayar da ka aza. Abdulkarim Abdu Madugu bai sa aje gwiwa ƙasa ba a cikin mafarkin makomar da yake yake sa rai akwai gurinsa na zama ɗan siyasa. Yanzu kuma sai filin namu na wasannin motsa jiki. Kungiyar kwadagon 'yan kwallon kafar kasar Faransa sun nemi kar a koma fage ta cewar su lamarin bai kai yadda zai bari a buga wasanni ba duk da wasu masu hannu a cikin kwallon sun nemi a koma wasanni. Haka ne mataimakin shugaban taron 'yan kwallon kafar kasar Faransa Sylvain Castandoch ya ce akwai hatsari sosai a cikin komawa fagen war haka musamman ma ga 'yan wasan. ana muka kawo ƙarshen shirin labarin matasan mu na yau mun yi muku godiya da lokacin ku da kuka bamu kuka saurare mu za ku iya sake sauraron mu akan lambar uku biyu biyar kyauta akan yarda.